shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararuwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kungiyar Seraf ta kai karan shugaban hukumar zabe mai zaman kanta INEC Professor Mahmud Yakubu gaban kotu. Kungiyar Seraf ta kai shugaban na INEC ne kara a gaban kotu bisa rashin binciken laifukan zabe da aka zargi an yi a zaben 2023. Kungiyar Seraf ta sanar da shigar da shugaban na INEC kara gaban kotu ne a shafin sa na X. Kungiyar Seraf ta ce duk da umarnin kotu da mai shari'a Obiora na babban kotun tarayyar Abuja ya bayar a ranar 18 ga watan Yulin 2024 na binciken laifukan zaɓe, INEC ta gaza ko kuma ta ki aiwatar da hukuncin, sai dai ba a sanya ranar da za a saurari karar ba. Babban kotun tarayya da ke Abuja a cikin sanarwar abin da zai faru sakamakon bijirewar umarnin kotu ta gargaɗi Profesa yakub cewa zai kasance mai laifin wulakanta kotu kuma za a kai shi gidan yari idan ya kasa bin umarnin kotu. A wani bangaren sanarwar na cewa ka lura cewa idan baka ka bi umarni da ke kunshe cikin hukuncin da mai shari'a Obiora ya yanke a ranar 18 ga watan Yulin 2024 ba za ka kasance da laifin raina kotu kuma za a kai ka gidan gyara hali. mai magana da yawon jam'iyyar apc na jihar kano damit esaruwan ya bayyana cewa su ba su san an yi zaɓen kananan hukumomi a jihar kano ba domin a cewar sa kotun tarayya ta ta haramta zaɓen tare da rusha hukumar zaɓe na jihar kano a don haka ya bayyana cewa apc a shirye take tsab domin kai karan hukumar zaɓe na jihar kano da gwamnatin jihar kano karkashin gwamna abba kabir yusuf zuwa kotu domin kalubalantar zaɓen ita apc ma bata san an yi zaɓe a jihar kano ba because ana kotu kuma kotun nan ta ce ba ma ita hukumar zabe na biyu kuma akwai waɗanda suka shigar da ƙara. masu ita nnpp original sun ce alkali ya ba da umarnin a cire nnpp ordinary ko me suka yi mu ba ruwan mu za mu ci gaba da shari'a ne za mu ɗauka Ali shari'a shari'a ce shari'a ce ta ba abba yusuf shari'a ce ta sa zama gwamna kuma ya san diyar da ya bi so idan yanzu suna da nayin gwamnatin tarayya da abin da aka sai su da su ce wai jurisdictions ne na jiha wannan su ta shafa shari'a gaskiya ce alkalai gaskiya ne abin mamaki ma da yawancin lauyoyin suka kasa fitowa suka kasa zuwa su yi fassara akan irin waɗannan abu to ma sauraro ka kuma ta na subscribe sannan kuma da domin samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗaura.